bismillahir rahmanir rahim ce fihi masailun a cikin wannan babin akwai masail abubuwan da aka tantance aka gane al'ula abinda aka gane na farko tafsirul ayataini fassaran ayoyin nan guda biyu wahuma ayata al'arafi su ne ayoyin nan guda biyu na suratul al'arafi. wasa baka zalika fi awwalil babi malam ya ce tun a farkon babi an fassara wannan tunda ai babin wato fassaran wato ayoyin sune kuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yakhluqun wala yastati'una lahum nasran wala anfusuhum yansurun shi kanshi Muhammad ibn al-Wahhab ya fassara sannan Salu Samin ya dauki gaba gaba ya tsintsinka waɗannan ayoyi karatu ya gabata kuma ga littafin a hannunka saboda haka malam kenan bai so ya koma baya wal istifhamu fiha litawbih wal inkar da aka yi tambaya aka ce kuna. shin suna tarayya wannan tambayan ba tambaya ne wanda ake so a bada ansa ba don istifham a ilimin balaga akalla ya kasu gashi 33 idan Allah ya tambaya akalla akwai ma'auni da za a amfani da su a gane wani wani aji yake don ne karanta balaga ya san wannan istifham akwai abin nan ya khruju an muqtadahu zahir wani lokaci in aka in aka tambaya to ba amsa ake nema ba sako ne ake so a isar to wannan litawbih wal inkar wato musu ne kyama ce waka za su baka tafsirul ayati salisa ayatu fatir aya ta uku ma da aka kawo na sutu fatir sheik ya ce fassara ta ya gabata ba zai koma kan shi ba kenan an fahimci waɗannan ayoyin guda biyu a matsayin ka mai littafi ya kamata ka ga a waɗannan ayoyin guda biyu na a arafi ayyata a arafi da ayatu salisa ta sutu fatir me ka gane me ka gane saboda ya ce ba zai koma kan shi ba athaniya abinda aka gane na biyu qissatu uhud labarin abinda ya faru a uhudu wannan bakin yaki ba a san jin shi sai dai dole yani malam ya ce abinda muhammad bin abdullahi yake nufi hadithu shujjan nabi sallallahu alaihi wasallam hadisin nan da ya ce amma manzo Allah rauni ya inganta amma manzo Allah rauni jinin shi ya zuba a uhudu al hadith to wannan ma an fahimci wannan asarin hadisi as-salis ji Muhammadu ibn Abdul ya yace abinda aka gane qunutu sayyidul mursalina qunuti na addu'o'i da shugaban manzanni yayi sayyidul mursalin dash dash dash dash wato kenan Muhammadu ibn Abdul ya zo da maganganu da dan yawa amma Sheikh Salisu ya ɗan gutsire shi sai ya ce aradul muallif malan na nufi ne bi hadhil mas'ala, game da wannan mas'ala annan nabiyya sallallahu annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam sayyidul mursalina cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine shugaban manzanni ai haka ne ko wa ashabuhu sadatul awliya sahabbansa kuma sune shugabannin waliyai galibi kullum ahlus sunna suke magana akan wali wani lokaci sai a Hausa macan a tare su sai a ce ba san wali ne wa zai ce bai san wali wanda ya ce bai san wali ai to ba musulunci ke ne? iyaka kawai shi ahlus sunna kullun yana cewa ne a tantance auliya'ullah da auliya shaytan su kenan tunda Allah ya ce akwai waliyan Allah akwai waliyan da ba nashi ba to a bambance su kada ai kudin goro to duk wani wali wanda ya zama na kirki sahabbai suke gaba da shi ai ba mu shakka kan wannan mu dai ba mu shakka kan wannan wa ma hadha ma an qazu anfusahum amma duk da wannan ba su iya ceton kansu ba fa kaifa yunqizuna na to ya su ceto wani in dai manzon Allah zai shiga cikin damuwa bai iya ceton kanshi ba sai ya mika ma Allah sahabbai su ne shugabannin waliyai matsala za ta same su ba su iya ceton kansu ba sai dai su mika ma Allah to ina ga wani kuma an gane wannan fa kaifa yunqiduna ghayrahum wa laysa muraduhu rahimahullah mujarradu ithbatul qunut wa ta'minu alayhi malan yace wa laysa muradu muraduhu ba wai manufan mai littafi rahimahullah Allah ya masa rahama mujarradu ithbatul kunuti kawai yana so ya bayanin manzo Allah yayi yayi addu'an kunuti bane a'a wa ta'minu kuma a cikin kunutin yana cewa yana addu'a ana cewa amin amin ba shi ne yake so ya tabbatar ba ولهذا bi Sayyidi wa Sadat shi sanya wajen jimlolin sai ce sayyidul mursalina sadatul auliya shugaba shugabanni shi shugaba ne na annabawa su kuma shugabanni ne na auliya na waliyai fala ahadu min hadhihi al-umma aqrabu min Allah min rasuli min ar wa ashabuhu a cikin wannan al'umman babu wani mafi kusa da Allah subhanahu wataala irin manzon Allah da sahabbansa babu shi duk wani wanda zai wani fafata ya wani kokari in an ce manzon Allah ta kare duk zai fafata ya kokari in an ce sahabbai ta kare a to manzon Allah ya ce ka je ka nemi kuɗi don Allah ka nemi halas ka gina addinin Allah in ka ya kai zinarin dutsen Uhudu bai kai mudu ɗaya na sahabi ba kai ya ma ce wala nasifa hugo rabin mudu sahabi ya ɗebo ɗan rabin mudu haka ya je zuba fi sabilillahi ka zo da trailer dubu ta wuce na hatsi ciyar sahabi ya wuce ka to kai ka ga yaya abu ya riga ya ƙare abu ya riga ya ƙare saboda haka in dai wani waliyi ne na kusa da Allah to bai kai sahabbai ba wa ma hadha eh, yalji'una haka ne wa ma zalika ne ko wa ma zalika yalji'una ila Allah subhanahu fi kashfil qurbati duk da wannan ƙarfin kusantakan wajen yayi damuwa suna jingina ne zuwa ga Allah ba su jingina zuwa ga kowa fala ahad min hadhihi al-umma aqrabu min Allah wa min ah, ina nake wa man kanat hadhihi haluhu wanda ya kasance wannan shine halin shi in damuwa ta sa shi gaba Allah yake jingina fa kai fa yumkinu an yulja ilayhi fi kashfi qurbati to ya za a je wajen shi yayi damuwa shi damuwan shi in ta ishe shi wurin Allah yake zuwa ya yaye ta ya nemi yayi ta to shi kuma ya za a jingine ya kasa yaye nashi ya za ya yaye maka naka kai saboda haka malam yace falaysa muradul muallif ithbatu mas'alatun fiqhiyyatun wannan bangaren ba yana magana mas'ala fiqhiyya bane mas'ala tauhidiyya yake magana akai mas'ala fiqhiyya ita ce mas'alan kunuti wanda mas'alan fiqhu ce amma mas'alan manzon Allah sallam shine shugaban waliyyi in damuwa ta sadame shi kan jingina ma Allah ne to wannan shine matsalan tauhidi shine ake so ai magana anan wurin ba maganan fiqh ba arabi'a abinda ake so aka gane inji Muhammad ibn Abdul Wahhab annal mad'u alaihim kufaru waɗanda ake musu addu'an nan ta musiba kafirai ne akwai mutanen da manzo Allah yake cewa Allah ka tsine mu wani Allah ka tsine mu wani Allah ka tsine mu wani to waɗanda aka ce Allah ya tsine musu kafirai ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce to khadhu min qawlihi aw tuba alaihim abin da yasa aka gane kafirai ne da Allah ya ce aw yatuba alaihim in Allah ya ga masa ya tuba ya karbu tuban su eh ya yafe musu shikenan sai su shiryu fa hadha dalilun ala annahum al'ana laysu ala halin mardiya wannan dalili ne wanda yake nuna a daidai wannan gaban ba suna wani hali ne wanda Allah ya yarda da shi ba wa min al-ma'lum anna safwan ibn umayya وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام وقت الدعاء عليهم كانوا كفارا abu ne ko sananne shi safawan ɗan umayya da suhail dan amru da haris dan hisham lokacin da ake wannan addu'an tabbas basu musulunta ba wa hadhihi almas'ala ay anna almad'u alaihim kuffar wannan mas'alan na cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a ga kafirai tarmi ila anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana nunawa cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dinnan wa in kana yara annahu du'a'an alaihim bihaqqin koda ko yana ganin cewa wannan addu'an yana ne da haƙƙi saboda an cutar da shi ne kuma kafirai ne faqad qata Allah subhanahu wa ta'ala an yakuna lahu min al-amri shay Allah dai ya yanki cewa babu hannun shi a cikin wannan al'amari li'annahu qad yaqulu malam ya ce domin mai faɗa zai iya faɗi, idza kanu kufaran alaysa yamlikun ar-rasul sallallahu alaihi wasallam an yad'u alaihim a tunda kafire ne ashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai mallaki bai da daman yayi addu'an Allah ya tsine musu tunda sun cutar da shi wannan malan yana so ya ce zai yiwu ila ka riga ganin ko wani kafiri ne ya cutar da kai ko wani fasiki ne ya cutar da kai ko wani azalimi ne ya cutar da kai ashe ba ka da hakkin ka ci Allah ya tsine mashi an gane wannan ko tunda ai na farko ba mutumin kirki bane ai kafiri ba mutumin kirki bane to kuma yayin aikin rashin kirkin ko fasiki misali zan ba mutumin kirki bane kuma yayin aikin fasikancin to a ce ba ka da hakkin ka tsine mashi na Kulu malam ya ce hatta fi hazihil hal la yamliku min amrihim shay'an ha a wannan halin ma Al'amuransu dai ba yana hannun kowa ba yana hannun Allah ne in azzalimi ya cuce ka ko kafiri ya cuce ka sai ka nemi wasu hanyoyi aka ce karɓi hakkinka shikenan amma Allah ya tsine mashi a'a nan ka ce Allah ya tsine mashi to kada Allah shirye shi kenan to ai baka isa ba wannan ba fagen ka bane Allah shi ke shiryawa saboda kan ka daga hannu ka ce Allah ka tsine mu wane kana bata maka kanka lokaci kila hujjanka kafiri ne bayan kafiri ne ya cuce ka irin wannan binciken da aka buga a jaridu aka ce gwamnan biniyo ya ya ya tuna motoci da da mayaka sun je suna kashe filani suna kona gidajen su suna yanka suna fasa cikin dabbobin suna wanda aka kama su ga nan buga a jaridu ba wani abu ne boye ba kowa ya ji ya ce zai kai kara ko ya ce zai kai kara kowa ya ji kafin yada labarai an kama motoci fadan da ake a biniyo gwamnan da kanshi shi ya shirya shi an kama suka ce to me a ciki su gwamnan shirya su ga wanda ya ba su training ga ranar da aka furu su ga kudin da za a biya su kowa ya gani a jaridu ai ko sai ka ce to wannan mutum Allah ya tsine mushi aka ga ya banna a'a laysa laka min al amr shay ka dai nemi mota hanya da za ka hakinka amma dai ka ce Allah ya tsine mushi to akan me an gane an gane kiyasin don galibi idan an yi abu in ba karar shi kanka bane kila ba za ka gane ba yanzu a ce kai ne kafiri zai maka banna kana kiwo ko kana da kamfani ya kona kamfanin ya duke ka ya kashe ma ƴaƴa wani bangare ban maka wasu matan ka ya kashe wasu ya bar wasu kai kuma ya kai maka hari duk ka sha da kyar ka ce kai wannan Allah ya tsine mashi a kan me da ya salaka min al'amri shayi amurin ba naka bane kai dai ka roƙi Allah Allah ya baka haƙi Allah ya kwato maka hakinka amma Allah ya tsine mishi na laysa laka min al'amri shayi ya kamata mutum ya dawo da abin a kan shi ya gani ko zai gane in ka gane to shine abin da ya shafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an kashe mai sahabbai an kashe mai iyaye su Hamza an kashe mai jigajigai jini na zuba a jikin shi a uhudu kenan, Allah ka san yadda ka yi da su shikenan amma dai Allah ya tsine musu baka da iko an gano nan duk kalmar da ka faɗa cewa eh, Allah ya nisa dasu su da rahama Allah ya tsine musu Allah ya kaza baka da wannan fagen don galibi kilan ana karatu ba karar shi kanka ba baka ganewa shi san ana karatu kada ka dauka da wani ake ka dauka kai kada yi kai, ba wani kama da kowa ba don kowa ka zo ba saboda haka kada ka rinka ganin cewa sun kana da haƙƙi saboda kafirai ne ko azzalimi ne ko fasiki ne ya cutar da kai wace hanya shari'a ta ce ka nemi haƙƙin ka ga dama ka daga hannu ka ce ya Allah ka ga abin da aka yi ma shikenan ai akwai matan da wani azzalimi ta yi gida mai kyan gaske wani lokaci idan mawadaci ya gini gini ya kai gini to ba su fa ga wasu gine gine da ba su cancanta ba kusa da shi in kudin ka bai kai kudi bane in ka dan gidan ka sai ka ce to ga ya ishe ka amma in dukiya ta kai sai ka mutun ya sai unguwa ya buge ya yi tituna mai saboda hanyar layin gidan shi ma baya so ya ga matsala kada abokanin shi zo a ga wani gidan gidan talaka Ye gini ita kuma filinta ne ta kasa ta samu matsala gidanta ya samu matsala damuna ne ko wani abu ya rushe gidanta ta kasa gyarawa sai ta sa aka yi nakara aka yi nakara aka iyakance ta yi ƙoƙari ma ta ƙi haɗawa da katangan shi amma dai filinta ne daga kan bene wata rana fito na shakata sai hango ginin kara kusa da shi ce wancan gidan na waye ce wancan ne makociyanka gidanta ya riga ya lalace to shine ta yi irin wannan in yi baƙi su su ga irin wannan gidan ya tura masu gadi su je su kwashe gidan su zubar a share wurin ce za a kakkafa turkin dawakai ne a rika kiwon dawakai kawai a wurin da dabbobi ba ta a gidan tana dawowa ta gidanta an yi kace-kace da shi ba ta da inda za ta kwana ya ce ya Allah kana ina aka yi man wannan aka cima mutunci saboda ƙarfin imani ranan shi ko ya ɗanɗana kuɗin shi a ranan ya ɗanɗana kuɗin shi saboda haka mutum ya cuta da kai daga hannu ya Allah an zalunce ni akan kaza da kaza da kaza Allah ka bi mu na. amma Allah ba zai shi ka nisan shi da rahama Allah a'a baka isa ba ba abin da ya dame ka waɗannan duk da suke manzan Allah waɗannan waɗannan guda uku ma da ya rika kiran sunansu don Allah ya nuna mishi bayi da komi a ciki sai suka musulunta suka zo kusa da shi an gane wannan ko saboda haka malam yace ah, hadha ah, menene ina nake ina nake naqul mun maimaita daga na kolo. hatta fi hadhihi hal la yumkinu Eh, la yamliku min amrihim shay'an har a wannan halin suna kafirai suka aikin kafirci na wauta manzo Allah bai mallaki komai na al'amarin su na shiriyar su ba hadha wajhu qawlul muallif anna al-mad'u alaihim kuffarun wannan shine fuskan da zaka fahimta don shi Muhammad bin Abdul sai ya ce waɗanda manzon Allah ke musu addu'an nan kafirai ne kafirai ne an gane wannan ko walaysa muraduhu al-ilamu bi kufrihim ba wai yana bada labari ne yana yana sanar da cewa wai kafiran ne ba lianna hadha ma'lumun la yastahiqu an yu'annu wa lahu don ma sananne ne babu an babu wani cancanta a ce kuma an bada labarin abin da aka sani bal muradu fi hadhihi al-hal alladhi kana ha'ula'i al-kuffar lam yamliku an-nabi sallallahu alaihi wasallam shay'an bi nisba ilayhim abin da ake so halin da kafiran suke ciki da irin azabtar wanda suka yi manzon Allah sallam bai mallaki komai na azabtar da su ko shiryan su ba bai mallaka ba innaka la tahdi man ababta ne ko walakin Allah yahdi man yasha al-khamisa Muhammad bin Abdul yace da aka gane na biyar annahum fa'alu ashiya ma fa'alaha galibul kufar ci sun aikata abinda mafi yawan kafirai suke aikatawa an gane wannan ababin ai innahum ma'a kufrihim kanu eh, mu'taddina wa ma'a zalika qila lahu fi haqqihim laysa laka min al-amri shay wato innahum ma'a ma'a kufrihim kanu mu'taddina tare da kafircin su kuma sun kasance masu ƙetare iyaka don shi kafiri bai ma yi banna ba ya zauna a kafirin shi hadari ne laifi ne to kuma ga kafirci ga banna wa ma zalika qila lahu fi haqqihim aka ce mishi game da haƙƙin al'amarin su laysa laka min al'amri shay al'amarin bayina hannunka bane wa illa fahum shujju annabi sallallahu alaihi wasallam wa mathalu bil qatla amma sun fa yawan rauni kuma sun yi musla wasu bayan sun kashe su sun gutsura su mithlu hamzatu ibn abdul muttalib wa kaza aidan harasu ala qatl an-nabi sallallahu alaihi wasallam bayan sun ga yaki ya karye sai suka nemi ran manzon Allah suka tinkare shi kai tsaye ma anna kullu haula'i fihim min bani ammihim wa fihim min al-ansar kuma a cikin waɗanda suka kashe din nan akwai 'ya'yan ƴan uwansu ƴaƴan iyayensu kuma akwai ƴan Madina wato sun kashe ƴan Madina sun kashe 'yan Makka wasu sun kashe ƴan uwansu suka nemi ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka na aka ce laysa laka min al-amr shay sadisa abinda aka gane na bakwai ai na shida anzalallahu alaihi fi zalika laysa laka min al shay wato dudda wannan bannan da suka yi Allah ya saukar da aya yace al'amarin ba naka bane ai ma amma taqaddama min al-umuri allati taqtadi an yakuna lin-nabi sallallahu alaihi wasallam haqqun bi an yad'u alaihim wato dudda abin da ya gabata wanda ke nuna kaman manzon Allah na da haƙin yi irin wancan addu'an anzalallahu laysa laka min al shay' fal amru lillahi wannan yana nuna al'amari na Allah ne shi kadai in mutum ya cuce ka ci Allah ya tsine mishi ballantana kawa mutum ya dan wani laifi ta kare karya ba ci Allah ya tsine mai ba a cewa Allah ya tsine mutum dan tsinuwa shine nesan da mutum daga rahama Allah kada ya shiryu ba haka kai dai roki Allah Allah ya an ya kwato ma haƙƙinka yin haƙƙinka ne aka riƙe. fa idza kana sallallahu alaihi wasallam kad qutiya anhu hadha al-am hadha shay' fa min babi aula in manzon Allah an yanke an dakatar da shi daga wannan to wani manzon Allah ya fi cancanta a dakatar da shi haka ne ko in dai manzon Allah kafirai za su doke shi ya daga hannu ya ce Allah ka tsine mana mutanen nan Allah ce a kada ka sake haka in dai za a dakatar da manzon Allah to min babi aula wanda ba manzon Allah ba a dakatar da shi mu kenan as-sabi'a abinda aka gane na bakwai qauluhu aw yatuba alaihim zancen manzon zancen Allah da yace in Allah ce in na ga dama duk da suna kafiran nan da wannan bannan da suke sai in yafe musu fataba alaihim kuma Allah ya yafe musu fa amanu suka kuma imani wa hadha dalilun ala kamali sultanillahi wa qudratihi wannan yana nuna kamalan karfin ikon Allah fa haula alladhina jara minhum ma jara waɗannan mutanen da suka aikata bannan da suka ga dama taballahu alaihim Allah kuma yafe musu wa amanu suka yi imani li anna al'amra kulluhu bi yadihi subhanahu al'amarin gaba ɗaya na hannun Allah ne Allah ka shirye mu wa huwa allazi yudhillu man yasha shike kaskantar da wanda ya ga dama wa yu'izzu man yasha yake ɗaukaka darajar wanda ya ga dama ka san akwai aya fa qul malikal mulki tutil mulka man tasha kana bada mulki ne ga wanda ka ga dama wani lokaci sai ka ji an fasara kana ba da mulki ne ga wanda ka so a ala ba ba da mulki ne ga wanda ke so ba a ga wanda ya ga dama ƙa'ida ne zahirin qur'ani ya tabbatar da wannan innal arda lillahi yurithuha man yasha min ibadihi innal arda lillah yurithuha man yasha min ibadihi wannan annabi Musa yake faɗin mutanen shi ƙasa ta Allah ne yana ba ta ga wanda ya ga dama lokacin fir'auna na abin da ya ga dama so daga ka in ce man yasha ba wanda ya so ba a ai shi mulki in ka ce mulki kawai da yake so ne yanzu duniya ai tutan demokradiya take kada a duniya kai ka san wannan yana son su ne yana son demokrasi ne ai shi mulki Allah na shi shine ga wanda ya ga dama wal aqibatu ne kawai lil muttaqin saboda haka Allah in ya ga dama ya kaskantar da wanda ya ga dama in ya ga dama ya ɗaukaka wanda ya ga dama sai kafiri ya samu kuɗi ya ƙara samun kuɗi ya ƙara samun kuɗi kai ka rasa ka rasa ka rasa ka rasa ka rasa wa min zalika ma jara min umar malai yace ai ka kalli umar radiyallahu an kabla islami kafin sa min al'adawati zahira lil islam yanda yi adawa a fili ga musulunci wa ma jara minhu ba da islamihi min wilaya kuma ka duba bayan yana musulunta irin goyen bayan da ya ba addini ran da ya musulunta ce wajen mami za rika sallah boye a bude kowa ya tafi ka'aba a je a yi sallah wa nusratu lidinillahi ta'ala da yadda ya taimaki addinin Allah wa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa man dunahu la yastati'una an yughayyiru shay'an min amrillah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa man dunahu da wanda ma ba shi ba ba su iya canza komai game da al'amarin Allah na shiryen mutane da lalacewar mutane an gane wannan ko saboda haka Sheikh Abdul nan zamu tsaya a mas'ala ta bakwai sai mu tashi as-samina wadannan abin da aka gane ne kawai ba wasu shi sanya ya Allah ya ce kullu ladina kafaru ko mun karanta wancan karanta. kafirai sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza sun yi ɓanna kaza Allah ce ga ya musu in sun tuba su sai a yaƙi in yi tahu ga faru lahun makar salat to amma kai yanzu aka daka ka sai ka ci mutum wani Allah zafi zai fi mai ba saboda me saboda me abin da aka yi maka kai na manzo ne manzo salam fa an kashe mai iyaye amma su Hamza an kashe mai sahabbai an karya tuta an fasa cikin wasu an yi wannan an yi wannan ya daga hannu ya ci mutanen nan ya ma za a yi salabauta ku dubu kalmar da ya faɗa kawai kenan ya za a yi waɗannan mamtan su shiru kalmar da ya faɗa kawai kenan fa ka ce Allah ta laisa laka min al'amru shalama nan naka ne ya zaka ce za su shiru shirye na hannunka ne su umayya kuma su bada kuɗi a tara sahabbai a duke su ai kaza ai kaza ai kaza ai kaza ya daga hannu yana kunuti ya Allah ka tsine ma wani ya Allah ka tsine ma wani ana ta amin ana ta amin kuma sai da aka jima ana yi wata ruwan cikin sai da aka yi sati wata ruwan cikin sai da aka yi wata ana yi sannan duk bayan ya zama jiki kowa ya gamsu an ji sai Allah ce al'amarin ba naka ne ba al'amarin shi ne kai dai sun cuce ka ko eh to nemi haƙƙinka roki Allah Allah ya anso ma ke shikenan amma ka ce wani mutum wai saboda tsaban zalunci shi nan yana kafiri a zalimi ko yana fasiki a zalimi ko yana mujrimi zalimi ga kafircin ga zalunci ya haɗa biyu yana yi ya taba ka kuma ka cewa Allah ba zai yafe mushi wannan ba gaskiya bane kai da nemi ka? an gane wannan ko ka nemi ka. waɗannan mutane duk sai Allah ya sa su ga musulunta shine tu ba laihim sai mu tashi a samina fin nawazili wannan mas'ala ta kiyya